safiyar asabar tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 16 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 56 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبجي يجيكنش لغافرة لتاف اقتداء الصراط المستقيم yana yi mana bayani ne akan ƙa'idodin da shari'ar musulunci da shimfiɗa dangane da mu'amalantar al'adu da aƙidu da tafarkin kafirai ibn taimiyya yana kawo mana ayin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi da fatawoyin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu dangane da haramcin bin kafirai da koyi da su da ɗaukan tafarkinsu dangane da addini da rayuwa da bukukuwa da al'adu da dukkanin abubuwan da ke da alaƙa da ainihin haka babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tace bayanai Allah ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi a baya yana yi mana magana akan wasu fuskoki da ya ƙulla waɗanda a ƙarƙashinsu yake kokarin tabbatar da hani akan koyi da bukukuwan kafirai musamman muna cikin ainihin wato daga cikin waɗannan wajo muna ƙarƙashin wajihi na hudu wanda a ƙarƙashin shi yake mana bayani akan ainihin wato ƙa'idoji na shari'ar musulunci har ya kai ga bayani akan cewa shi ɗan adam watan jikin shi akwai abubuwan da yake bukata kamar yadda yake da bukatuwa zuwa ga abinci kuma abincin nan iya wanda Allah ya tsara jikin ya bukata shine jikin ɗan adam yake bukata da ɗan adam zai ci abinci fiye da bukatar shi to wannan ya ba kanshi wahala ne haka nan kuma zuciyar shi ta mata da bukata abinci wannan abincin da take bukata shine imani da salaha da nagarta to a duk lokacin da ya zama ya cike zuciyar shi da abubuwan da ba waɗannan ba to waɗannan ayyuka na imani da salaha ba za su samu wurin shiga ba kamar yadda mutumin da ya cike cikinsa da abincin da ba shi yake bukata ba to asalin abincin da yake bukata ba zai samu shiga ba ta yana cikin bayyana mana waɗannan ƙa'idoji ne da kwatancin da yake mana da rayuwar ɗan adam sai lokaci ya ƙure mana za mu tashi a inda yake cewa wale haza ƙala sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama amin wale haza ta jidu man aksara min sama'il qasaid nan ne ko waliza tajidu man aksara min sama'il qasaid li talabi salahi qalbihi tanqusu ragabatuhu fi sama'il qur'an dan haka zaka ga wanda zuciyar shi ta saba da sauraron waƙe-waƙe waƙe-waƙe irin na yabo da ainihin wato yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirari da waƙe wake da ake wa shehunnai ire-iren waɗannan da ake yi a zamunan nan da muke rayuwa da sunan ayyuka ne na bauta ‘yan ushaku ne ‘yan ahbabu ne ɗan wane ne ƙasidoji dai ga sunan iri daban-daban waɗanda ake yin su ana ganin addini ne alhalin Allah bai bautar da mutane ta hanyar waƙa ba sai ga mutane idan suka saba da sauraron waɗannan waƙoƙi to zuciyarsu ba ta iya natsuwa su saurari ƙura'ani ba su iya sauraron ƙur'ani za su iya wuni sa sauran waka da tunanin cewa addini suke shaɗan ya riga ya labbasa musu shaɗan ya riya musu cewa ai wannan ma aikin addini ne suna saurare suna rangaji suna jin daɗi kuma suna tsayawa su nutsu su yi tadabburin abin da ke cikin waƙoƙin nan har su haddace su su iya su amma wannan sai ya hana su izuwa ga sauraron alkur'ani wanda shine magana Allah shine shari'a hatta ruba ma karihahu kai har ma sai ga mutum ya mace alkur'ani zai iya danna waka a kasar ya taji amma da zaran ya danna alkur'ani sai ji yana kyamar haka Allah ya tsare mu waman akthara min as-safari ila ziyaratil mashahid wa nahwiha haka nan wanda ya wai tafiye tafiye dan ziyarar hubbari wuraren da ake zuwa a ziyarta na kaburburan waliyai ko wasu salihai ko wasu bayi da ake ganin cewa manyan bayin Allah ne wanda dama asalin zuwa ziyara ɗin zuwa kaburburan ba daidai bane da sunan neman tabarriki ko yin addu'a a wajen ba daidai bane ya halatta ne kawai a ziyara zuwa ga kaburbura don a je a ga abin da zai ƙara wa mutum imani ya tuna mashi lahira kuma duk da haka bai halasta ka ɗauki ƙafa takanas ta kano daga wani gari zuwa wani gari da nufin ziyarar wani kabari ba sai in gari ɗaya kuke da wannan kaburbura ko kuma wata munasaba ta kai ka garin to babu laifi ka je ka ziyarci kaburburan musulmai don ka musu addu'a ko kaburburan kafirai don ka ga izinar abin da Allah ya musu duk wannan ya halasta amma zuwa kabari domin neman tubarraki ma bai halasta ba karanta littafin tahzirus sajid min ittikhad alqubur masajid da kuma ainihin wato littafin ainihin abin nan alwasila na na ibnu na ibnu taymiya wa qaidatun jalila fi tawassul wal wasila na ibnu taymiya ina fata mun gane wannan to duk mutumin da ya saba zuwa wuraren kaburbura da sunan ziyara لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب man wasi'atuhu sunna zaka ga a cikin zuciyar shi babu wani burbushi na girmamawa da ƙaunar zuwa aikin hajji irin abin ake samu da musulmai waɗanda sunna ta wadace su duk musulmin da sunna ta manzon Allah sallallahu ta wadace shi zaka ga yana ƙaunar ya je aikin hajji? yana girmama Ka'aba da sauran mashair na aikin haji amma wanda ya zama da kashi dan bid'a za ka ga shi kuma ya fi girma makabarbaran yanzu da dama daga cikin ɗarika sun fi ganin darajar su tafi kaulaha ziyaran ainihin wato garin kaulaha ya fi musu daraja fiye da zuwa ainihin makka akwai dangin mu fulani mutanen ƙauyuka waɗanda aka gurɓata musu aƙida ana gaya musu cewa zuwa sokoto kabarin ɗan hodiyo duk wadda ta je su bakwai to daidai yake ta je aikin haji da haka za ga suna kulla kudadensu suna yin adashi suna yin asusu domin a shekara su samu su je kabarin dan hudiyo ziyara sokoto. sai zama wannan ya mantar da su asalin wurin da Allah ya ce a ziyarta wannan ya mantar da su wurin da a shar'ance shine wurin da ya kamata mutum ya yi hankoro ya yi fata ya yi alhinin ina ma ya samu ya je shine makka kenan da sauran mashayar na aikin hajji me ya kai mutum ga wannan saboda ya cika zuciyarsa ya cika farfajiya ayyukansa da ayyukan bid'a sai zama ayyukan alkhairi ba su da waje Allah ya tsare mu wa admana ala akhadhi alhikmati wal adabi min kalami hukama'i ifarisa war rum wanda di ya riga ya saba a idman shine ya zama addicted ya zama hankalin shi ya riga ya tafi akan dauko hikimar shi da ladubban shi da ƙa'idojin rayuwar shi daga hikimomin farisa da rum ya zama duk abin da yake ɗaukowa na ethics na code of ainihin conduct ƙa'idojin rayuwa al'adu ɗabi'a etiquette ƙa'idojin sana'o'i abubuwa na ainihin wato al'adu masu kyau yana ɗauko su ne daga falsafar yunan ko falsafar farisa ko falsafar ruma to zai wayi gari ba shi da abin da ya saura a zuciyar shi la ya buƙali hikmatul islami wa adabihi fi qalbihi zakal mauka zaga ya wayi gari ba shi da wani burbushi da ya rage a zuciyarsa inda hikiman musulunci ya za su samu zama kalli da dama daga cikin 'yan boko ka gani waɗanda aka riga aka tarbiyyantar da su akan cewa hikima da ƙwarewa da ƙa'idojin rayuwa ana ɗauko su ne daga theories na waɗannan kafiran farko duk sanda ka kawo musu aya alƙur'ani ko hadisi ko wani ƙa'ida da malaman musulunci suka kawo sai ce maka to ai wannan ya saba wa ka'idar da Sakrat ko Aristotle ko ya saba wa ka'ida kaza a physics saboda waɗannan abubuwan su yake kalla a matsayin ka'idoji su suka cika zuciyarsa su ne ya san mutuncinsu ya riga ya cinye rayuwarsa ya yi asarar rayuwarsa wajen karanta su eh, irin maganar sharu satani da yake cewa fa wallahi amene eh, ne wa lam nastafid min bahthina tuli umrina siwa an jama'a na fihi kila wa qalu ba mu ci nasaran binciken da muka yi ba tsawon rayuwarmu in banda mun haɗa ƙila da ƙala, an ce ka ce kawai muka haɗa. ba mu haɗa komai ba to galibi ɗan boko wanda ba su tarbiyyar addini za ka ga a wannan farfajiya suke sun yi asarar rayuwarsu in dai magana ce akan addini shekarun da mutum ya ci yana koyan karatun boko yana ƙoƙarin haddacewa da iya maganganun waɗannan kafiran sai kaga inda shekarun inda rabin su ma ya ciyar da ya iya addinin musulunci da wata gidan Allah ya mishi baiwa shehin malami zaka yi ganin farfesa wanda ya shekara arba'in yana karanta sociology ko criminology ko public law ko linguistics ko menene ya san duk wani shiga da fita na wannan ilimin ya san maganganun arna da kafirai ya haddace su yana girmama su ya iya bayanin su. amma ba zai maka bayanin sura kankanuwa kaman wal asr irin wannan bayani ba zai iya ba daga asarar rayuwa ce wannan ma jama'a fi hayati illa kila wa da ka sai zama kuma a aikace maganganun waɗannan su plato su Sakrat, su kan su wane ne waɗannan tsinannu maganganun su yake ganin kima duk sanda aka ce Barnanda shaw ya ce to zai gyara zama duk sanda aka ce wani kaza ya ce zai gyara zama ya saurara amma za a ambaci hadisi ba ruwan shi za a ambaci magana Imam Malik bai ma santa ba kuma sai yayi kokarin ma ya kawo mata tarnaki ko tangarɗa saboda ba ta da gurbi a cikin zuciyarsa jama'a kuma fahimci yadda abubuwa suke kasancewa domin zuciya tana da gurbi iya abin da za ta iya dauka da zaran an cika ta da abin da ba shi ya dace ba sai ya zama wanda ya dace din bai da wani zama waman admana qasasal muluki wasu wanda ya saba da sauraron labaran sarakuna da tarihinsu la ya buƙali ƙasasil an biya'i wa siyarihim fi kalbihi za ka hikima kisoshin annabawa da labaran annabawa za su wayi gari ba su da wannan muhimmancin aure shi kalli mata ka gani da yara matasa yanzu wanda suke sauraron labarai ko suke karantawa ko ake karantawa a gidajen rediyo za ka ga sun natsu suna saurare kamar wani shirin arziki amma da za a ce ku zo a karanta muku suratul qasas a fassara muku ita ku ji labaran da ke cikinta ba za su ga wannan aiba wani abu bane ba zai ba su sha'awa ba suratul yusufa da labaranta kisoshin annabi musa kisoshin annabuwa ne ba su a burge su amma labarin da wata shedaniya ta zauna ta kukkulla ƙarya ta sanya wa mutane sunaye da garuruwa da abubuwa ta ce an yi kaza an yi kaza shi za a yi ta musu kullum minti sha biyar shekara guda kullum suna nan suna kiyaye da wannan minti sha biyar nan. amma da za a ce a zauna su zauna su sauri kissa annabi musa ta minti biyar ba za su iya ba me yasa sun riga sun cika zuciyarsu da wannan barna da aka kissoshin annaba waɗanda Allah ya ba da labari waɗanda kuma ma kana hadisan yuftara zance ne na gaskiya ko ba su dame su ba ballantana wa'azin da ke ciki ko ibar da ke ciki wancan ko surutun banza ne ƙarya ne hayaniya ce ba ta da wani abu da za ta nuna mutane to wanda za ka ƙara kuma akan wannan shine duk mutumin da ya saba da kallon fina-finai sai ka ji yana da'awar wai yana ɗaukan darasi ne daga gare su wai yana wai yana koyan eh, wai yana faɗakarwa ne ko tsakanin su masu yin fina-finan da masu kallon kullum suna da'awar cewa wai faɗakarwa ne wai anan suke ɗaukan darasi a rayuwa wai sai idan waɗannan shaidanin 'yan kano ɗin sun na cewa to ga wani ya yi kaza kuma ga abin da sakamako kai shi kaza ya yi mummunan aiki ya samu mummunan sakamako ko ya kyakkyawan aiki ya samu kyakkyawan sakamako ko na makamanci haka wai daga nan ne sannan wai mutum musulmi zai ɗauki darasi cewa wai to yanzu ya gane lalle yin abu mai kyau yana ba da sakamako mai kyau wannan tsabaragen jama'a mutuwar zuciya ce game da addinin musulunci ma'ana in gaskiya suke so su koyar ƙur'ani bai faɗi gaskiya da ladanta ba da falalarta ba roƙon amana ne ƙur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba idan tausayi ne idan duk abin da suke so su karantar ƙur'ani bai babu shi a cikin ƙur'ani ne ko babu shi a cikin sunna idan suna so su hana ƙarya su hana sata su hana kisan kai su hana zina su hana fyaɗe duka ƙur'ani da sunna ba su wannan maganganun ba ina ka bar su ya kai musulmi da har ka auka kan maganganu da ayyukan wasu shedanu ka watsi da na alkur'ani yanzu na ƙur'ani bai ishe ka darasi ba kenan to alama ne akan wannan kallabal rana ala qulubihim akwai tsatsa ta jahilci da rashin imani da ta riga ta yi annakiya kan zuciyar mutane Da aka da wannan munasabar nake so na tuna mana yan uwa cewa wajibi ne mu hana ƴaƴanmu da matanmu kallon waɗannan abubuwan da sauraron su wajibi ne akan duk musulmi ko da kana da tv da sauran kayan kalle-kalle a gidanka to ya zama ka sa musu ka'ida na meye da meye za a kalla sanda da aka karya kuma kar ka yi wasa da wannan ka'ida gara a kwashe sa a je a sai da su ko a sanya sa a cikin kwalayen sa a su kowa ya zauna haka akan wannan barnar da mutane suke kalla jama'a ka hada da wannan kuma yana abin da ake cewa al islamiyya wai waƙoƙin musulunci wai music da musulunci ya haɗa musulunci da music yan iskan gari ne fa ake samu wanka za a gansu a jidda suna nan yan iskan gari ne wasu ma yan tukari ne su za su zo suna su shiga daji su je su rehazal su rawa su rawa yadda ka gari waɗannan suna yi sai kuma a dawo studio a ɗauka a sanya wata waka a sa mata music da komai shikenan mu kuma nan shaidan ya riya mana cewa wai ai na musulunci ne muna sa su a wayoyinmu muna kalla a gidaje ana raye-raye da sunan wai al'anashidul islamiyya shi kanshi wannan sunan malamai suka ce na daga cikin bidiyoyi cewa a al'alakanta musulunci da wani abu na waka ko raye-raye don baya cikin manhajin musulunci gaba ɗaya ba a hana lokaci bayan lokaci kamar da Usaimin ya magana cewa musulmi babu laifi don ya saurari wata waka mai ma'ana ko yayi wani ɗan abu na ɗan tarwiji haka ko ɗan. sakewa da ba a rasa rai da shi amma ka zama ka nace akan sauraron ire-iren waɗannan abubuwan har su hana ka sauraron alkur'ani su hana ka sauraron karatuttuka na musulunci su zama su ne shigul shagil ɗinka babu shakka wannan zai tsiran maka da munafurci a zuciya zai tsiran maka da ƙeƙashewar zuciya duk mutumin da yake sauraron kiɗa jama'a ya zama yake shi sauraron kiɗa kafin ya ankara zuciyar shi za ta ƙeƙashi zai zo mana magana akan wannan a gaba game da yadda abubuwan da kake da alaƙa da su suke tasiri a kanka duk abin da ka kusanci da shi sai tasiri a kanka shi sa laraba suke cewa alhammaru himaru mai kiwon jakuna jaki ne alhammar himaru karin magana ne duk wanda ke kiwon jakuna za ga zai ɗauki ɗabi'un jaki wauta yes kala da kyau gani me yasa masu kiwon raƙuma suke da irin wannan galaza suke da ɗacin hali da rashin imani saboda sufa raƙumi shi mai kiwon tumaki duk wanda kullun tumaki yake bi sai ga shi da irin wata tumaki zai an tayo cikin titi kawai bai duba ba mai kiwon kare zaka gan shi da ƙazanta da wauta da rashin kunya irin takarnaka kala da kyau ka zane haka kafirin da ke zaune a cikin musulmi za a shi da sassaucin kafirci da kwaikwayon al'adun musulmai kamar yadda musulmin da ke zaune a cikin kafirai za a ganshi da sassauci game da musulunci da koyon al'adun kafirai bahaushen da ke cikin inyamurai za ga ya kwaikwayi al'adun inyamurai haka inyamurin da ke cikin hausawa dole kwaikwayi al'adun hausawa ƙa'ida ce ta sunnar rayuwa da Allah ya tsara bai da za ka yi ka canza ta shi ne al'akhadu wal'ata indal mujalasa man julisa julisa duk wanda ya kusa da wani sai ya kwaikwayi ɗayan kala da kyau ka gani jama'a duk yadda kake ganin kai dan birni ne misali wanda ya san ya iya gayu da birnantaka da za ka yi ƙaura daga birni gaba ɗaya ka koma ƙauye sanda ka je farko za ka fara instagramin yadda suke rayuwa alal misali yanzu za ka je ƙauye za ka tarar da mutane da safen nan a zazzauna a ƙasa babu shimfiɗa babu tabarma babu komai suna shan koko da ƙosai a bakin dandalinsu a nan suka sha kowa zai ci gaba da abin da ya ga dama fira da fada da wauta da musu ka kuma da je kana bako sai ka tsaya a gefe kana mamaki waɗannan irin mutane ne kai ba ka iya zama haka a ƙasa ba ka saba duk zama sai dai akan tabarma ko da duma ko kujera duk inda aka kifa a mako guda sai ka ga idan ka ya fara sabawa da ganin abu baka ganin munin shi yanzu in aka yi wata ɗaya wata biyu wata na za a sane ka kai ma a zauna a ƙasa daga kallo har ka fara yi abincin da in ka ce za ka yi gudawa sai a tare yanzu kai ne akan gaba wajen cin shi ka ka fara sabawa kenan irin language ɗinsu irin yarensu da suke magana da shi wataƙila san da ka je ko da kuna magana da yare ɗaya amma kai lahajar ka ta 'yan birni accent ɗinka na 'yan birni su kuma ƙaddara accent ɗinsu na 'yan ƙauye ko ana nan sai ka ji accent ɗinka ya juya zama irin na yan ƙauye ana nan ana nan sai ka ga da kana ganin yan matan da suke ƙauyen ai kafi ƙarfinsu ana nan sai ka ga wata a ah, ai wannan kuma za ka iya auranta sai ka ji ka aura kafin ka hankara ɗan da ka dawo nan birni bayan shekara biyar kawai sai mu dan birni da muka san ka damu ga kawai ka canza Sai ba ɗan birni ba ne karanta hadisin umar da ya ce da mu a makka in muka musu tsawa sai su ji da muka dawo madina fa fika nisa'una ya akhudna min adadin nisa'il ansar sai matan mu suka fara kwaikwayon halayen mutanen madina to wannan ka'ida ce ta sunnar rayuwa babu yadda ka iya canza ta shi yasa duk mutumin da ya saba da sauraren kiɗa da gaskin tasirin da kiɗa zai mushi shine zai zarra'a zai kafa mushi kyamar maganganu na alkhairi ya fi sanya jin maganganu ne wannan na wasu muryar shedan da karairaya haka duk mutumin da ya saba da kalle-kalle irin na waɗannan fina-finai da wasanni da ainihin diramomi wannan zai kyamatar da shi daga ainihin wato ya tsaya yana kallon rubutu ko yana karanta rubutu ko yana kallon wani abu da zai mishi amfani na ilimi ba zai iya ba na fata mana gano na jama'a da haka munasaba akan wannan musamman mata da yara sun fi kwafi tunawa da wannan kuma wannan matan ustazai da matan 'yan duniya duka ɗaya ne a wannan muhallin tashoshin nan na kan nilesat da kan eh, dstv da kan eh, wace ce sunanta sata take kwanin ne sata ko da gotv duk ga sunan birjik sun shigo gari da na hausa da na turanci da na indiya da na faransa in ma kana da su duk je ka sa kod ka rufe su ka rufe su gaba daya kamar musu iya tashoshin da suke da amfani wanda su koya musu wa'azi wanda za su koya musu abin da zai amfani su in ba za a yi haka ba to gara a kashe duka kawai a tsinke waya sai da wani amfani da ba ko kun san akwai researches da aka yi a nan Najeriya a wasu jami'o'i game da cewa wannan ya taimaka wajen kawo tangarɗa game da fahimtar da yara suke da tama a makaranta yanzu wasu kwamiti na researchers suka tsaya suka darasci me ke kawo yara a primary zuwa junior secondary school ba sa performing yanzu yadda ya kamata Mai ke ɗauki hankalinsu to daga gaske abin da aka gano ya ɗauki hankalinsu shine yawan kallace-kallace da yawan wasa da game ana aji ana karatu ma wani yara hankalin shi na kan game ɗin shi da ya bari a gida cewa jiya da yana yi a daidai wuri kaza ya samu matsala to ya zai yau idan ya je yana yi kai samu wannan matsala hankalin shi na kan game ɗin hankalin shi na kan wani shiri da ake yi na abin nan soap opera irin waɗannan shirye-shiryen da ake a daɗe ana yi shekara da shekaru cewa jiya ko makon da ya wuce a wuri kaza a kwana episode kaza a wuri kaza a kwana ko yaya za a yi yana ta takahunin yaya za a yi in an fita break kuma wannan shine discussion ɗinsu kin kalli kaza kuwa kin kalli kaza kuwa ai da akai kaza kaza kai sai wannan duk ya ɗauki hankalin yaran mu gaba ɗaya daga karatu daga haddan alkur'ani daga koyon mathematics daga koyon arabiya da english ya hankalin hankalinsu mu ko muna ganin wai haka muna samu musu luxury ne wai jin daɗi ne ba jin daɗi ba ne lalata ce jama'a ke koya musu kuma ku kalla da ke ku gani jama'a shekarun baya shekara arba'in baya zuwa talatin zuwa talatin da biyar ko ashirin da biyar duka wannan fina-finan ana kallon su ne da indiya da kuma amerika da chinese waɗannan su ne suke yin fina-finai ba a san wani bakin fata na yankin ba ko da yana yi sai dai a cikinsu waɗannan 'ya'yan da suke ta kallon wannan fina-finan a shekarun can ana ganin ba komai duk inda aka silma duk inda ka je ƙasa hausa daga jos zuwa sakkwato zuwa maiduguri zuwa kano kebbi zaria ko ina ka je akwai silma ana ta circulating fina-finai ana kallon su na india an san sunayen duka indiyawan duniya masu yin fim a wancan lokacin da amurkawa ana ganin ba matsala ba ce waɗannan masu kallon fina-finan fa su ne yanzu fa suka waye gari kuma su ne yan fim din ma'ana bayan shekara talatin yanzu sun waye gari ba kallo suke ba su suke producing fina su ne actors din su ne actresses din su ne producers su ne directors ga sunan a kano da sakkwata da kaduna da lagos da ibada yanzu suke yi na hausa da yarbanci da fullanci da nufanci da wane ne suna yin waɗancan al'adun da indiya wadda suke koyarwa da yaransu na indiya yanzu su ake koya mutane da hausa kuma tunda ta zama shedanci ne da ake yayi sai zama yana kawo fame yana kawo shahara yana kawo kuɗi duk wanda ta shiga fim yanzu kafin a ankara sunanta zai zagaya arewacin najeriya ko zai ji labarinta wance wance za ta iya samun sanata ya aure ta in ba ta aure ba ta alaka iskanci da duwan take so a ƙasar nan sai zama ƴaƴanmu ƴan mata da samari abin yana ba su sha'awa sai yarinya ta gudu daga gidan iyayenta tafi kano ta je waɗannan shedanin su saka ta a cikin drama sai dai a ganta kawai a jikin poster ko a kan screen to ya kamata yanzu sai mu ƙara darasan to nan da shekara talatin ko mai kenan zai faru an yi wani juyin juyi hali an juye daga foreign films zuwa domestic amma the same plot ne the same storyline to kenan in muka ci gaba da barin yayanmu suna kallon wannan abin da shekara talatin ya zama kasance kenan mutane ma ba sa tsaya suna hankaltuwa zuwa ga wannan abubuwan yanzu a Amerika, a hollywood jama'a hollywood su kansu ce mata suke yi sabuwar abin nan saddum as-saddumul jadida wato birnin saddum shine birnin jama'a na buludu kowa ko ya san da an ambaci garin nan me yake nufi garin barna fasadi zinace zinace luwaɗi fyaɗe shan ƙwaya wurin hollywood birni ne mai zaman kanshi na finafinai cibiyar finafinan ta duniya ta amerika yana daga cikin wuraren da barna ta fi fiye da koina a duniya to haka ma waɗannan industry ɗin kenan abin da za su zane mana kenan nan gaba ko kuma ka ce sun riga sun kama hanyar haka za su zama wasu dabobi ne tashoshi ne na yada barna ta al'adu da tarayya tsakanin maza da mata tarayya wadda Allah ya hana amma duk wannan abin bakin ciki ma sai ka samu gwamnatocin ma wai suna sa hannu a ciki suna sa jari da tunanin wai sana'a ne ba su sa hannu a sana'o'i waɗanda ake yi na ɗaukaka al'umma wanda suka shafi masana'antu da ƙere-ƙere da noma da kiwo da karantarwa da kiwon lafiya duk ba su sa hannu akan wannan amma suna sanya kuɗaɗe masu yawa wai don su taimaka waɗannan sana'o'i na ɓarna Allah ya tsare na'am kwarai kuwa karanta karanta na novels duk cikin wannan layi sun lahul hadisi in ba wanda ya shago da ake kanta a makaranta domin a iya literature ba to wannan amma kawai mutum ya zauna bai da aiki zai karanta qur'ani bai karanta aya goma ba a wuni amma sai ya karanta shafi ɗari na wani tafan banza da wakon wannan ɓata lokaci ne babu shakka ɓarna ce da ɓata lokaci me yake cimmawa a ciki babu abin da kake cimmawa fitina ko ai duka addiction ne duk wanda ya jarabtu da abu irin tashi jarabawa kenan kaga wani jarabawan shi nobel duk inda yake zai nemo shi wani fina-finai wani ma za ka ji shi kuma rasta ne yake kalla wani eh, eh, abin nan kallon kwallo kaji wata babbar fitina ma kenan wani kuma abin nan yanzu babu silma ba a yin silma duk garin nan ni da ban san da ake silma ba yanzu saboda silma tana hannun kowa ba ka bukata sai kaji, ka biya kuɗi ana harba wani majigi irin na daɗin nan wani ma analog majigi to za ka ga duk waɗannan akwai wai sai ka ga mutum wai ya zuna yana kallon fim wai fim ɗin awa ɗari shida shi mutum ne kallon wannan seasons za a ce awa ɗari sun fito ana jiran wasu awa ɗari ɗin yaushe aka yi kalansu? awa ɗari shida zama lokaci ɗin nan da yake da tsadar tsiya da ya kamata ka yi talabin ɗin shi kalla da kyau gani lokaci fa gashi nan arha amma ya mana tsada kullum abin da kake so ka yi baka gama ba har rana ta faɗi abin da kake so ka yi yau baka gama ba har rana ta faɗi da haka kana da kwantan na yau kuma gobe ta shigo kuma ba jira amma duk da haka sai ka aje muhimmat ɗinka ka kama aikin banza kuma jama kamar a ce ne ka kama hanya za ka je lagos kana da tafiya kilomita wajen dubu kafin a kai birnin gwari kawai sai ku ga ana yin wani wasan kokuwa sai kawai ku yi fakin ku tsaya ku fara kalan kokuwa a ce ai kokuwan nan za a yi sati ana yin ta ne sai ka ce fasin da tuni fa na samu abin yi nan jama'a ku yi haƙuri sai mako mai zuwa za mu wuce lagos ɗin nan wanda kuma ba zai haƙura bai nemi mota akwai wanda ya fara direban da fara tani wannan wauta ka ce kai saboda kai dan kallon kokowa ne kaga ana kokowa a kasuwar birnin gwari ka zauna ga fasinjan lagos a motarka mako guda kuna kallon kokowa ma'ana masu sana'o'in duniya suna muhimmantar da lokutansu ta haka kuma ɗan kasuwan da in direban ya wannan wata ɗan kasuwan da zai je lagos ta saro kaya zai biye mishi mota ma ta ɓaci nan da hanyar kano wani ba zai jira a gyara ba zai shiga wata mota da biyu saboda lokacin shi a kididdige yana da jarabawa a cikin biyu ke karfe tara da rabi ya kwana a Zariya. yaushe dai ɗaya yana jiran mota a gyara saboda wata muhimma ta duniya to akan muhimmar ka ta lahira ko ta ilimi ya kamata ka ba da muhimmanci ka gane duk lokacin da ya wuce in kai asarar shi ba za ka iya kwabarin ɗin shi ba kuma ranar alkiyama manzo Allah tsaya sama cikin hadisin al-Imam ah, Hakim yace sai kai nadama zaman ka a wajen da duk ka zauna baka ambaci Allah ba kuma ka tashi baka yi kafaratul majlis ba duk inda ka zauna ma'ana duk lokacin da ka wuce ta cikin shi a wani waje a zaune ka yi wa asarar wannan lokacin baka ambaci Allah ba kuma baka yi kafaratul majlis wajen tashi ba ko da ka tsira ranar kiyama sai ka yi nadama cewa ka yi wannan asara sai ka yi nadama ina ma da ka ci riba wannan lokacin da yanzu a lahira za ka samu kima da matsayin da ya fi wanda ka samu na fata mun gane wannan kwatankwace yadda idan mutum ya je kasuwa ya siyo wani abu ya zo ya ci riba da ya je sai ya dawo da raguwar kuɗin shi in ya zo ya ci riba sai yana nadama. ina ma da ya siyo da duka kuɗin shi ko saboda riba ta ƙaru ko ba kai asara a lahira ba ta kai wannan nadama da haka ya kamata mu gane waɗannan jama'a duka ayyukan banza ne ba ta kai lokaci ne inda za ka gane lokaci jama'a muna asara shi kalli ka ga yadda misali wani kun taso da shi a wuri ɗaya unguwa ɗaya ko shekarun ku ɗaya amma sai ka samu labarin ya yi amfani da lokacin shi ya yi acibin abubuwa da dama kai baka yi acibin ba kana kallo zai je ya hada alkur'ani kai kuma kana zaune kana kallo wani zai je ya digiri kai kana zaune ba fa an dakatar da rayuwa ka bane kuna raye tare kai baka yi ba kana kallo zai kama sana'a hayye arziki kana kallo ne zama babban mutum a cikin siyasa kana zaune kana kallo wani zai zo daga ƙauye ya fara tirani yana sai da kankana ko karas har arziki kuma kuna zaune a bakin layi sai daga baya ce muna nan fa suka zo duk haka muke wannan wata ba jama to ya kamata ko da kai baka irin nashi ba ya zama naka lokacin kuma kai ma kayi wani abin da zaka ci more shi yadda alal aqal za ka iya bugan kirji ka ce eh kai ma ba kai asarar ka ba ko kuma ma ka samu cewa fa ma ataka Allahu khairun mimma atahu idan wane ya zo daga ƙauye ya sha wahalar duniya daga almajiranci ya yi dako ya yi bara ya yi tallan abu iri daban-daban na kayan eh, abin nan eh, petty trading a kan tire yanzu ya zama mai kuɗi a kasuwar sabon gari ko a pz ko babban ɗan siyasa ko wani attajiri kai kuma mai kai a wannan shekarun da suka wuce shekara talatin da suka wuce mai kai sai eh, kana nan yadda kake baka canza ba babu shakka baka ci ba waɗannan kwanakin baka yi asara su dama waɗannan abubuwan da mutane suke yi baya ga kasancewa za su toshe maka kofa ta ayyukan alkhairi kuma asarar lokaci ne babu wani abu da za ka samu a cikinsu za ka wayi gari ne irin na shaharu satani ɗin nan kana wannan nadamar cewa walam nastafid min bahthina tuli umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu ba mu ci moriyan karance-karancen da muke ba tsawon rayuwarmu in banda mun haɗa ƙila da ƙala kawai a kansu jama'a karatun addini in ka ba da shekara biyar lafiyayyu za ka karatun addinin da ko baka zama malami ba don malanta wannan wata jarabawa ce mai zaman kanta amma dai zama ka fahimci addini ka san inda ya sa gaba wala shekara biyar ta yi shi mutum qur'ani dai da sunna da tauhidi da fiqhu da hadisi da larabci da makamantansu wanda za su ishe ka bauta wa Allah ala basiratin in kuma ta kama ka ba wa wani dan abin da ka samu na karantarwa ka iya wannan amma sai mutane su rayu shekara da shekaru mutum har ya tsufa lafiya fatiha bai iya ba baki wake maganan waye fasar wal asri lafiya fatiha bai iya ba amma duk wani shirme yana kan shi duk wani shirme da wasu maganganu na banza da wasu tarihohi na ƙarya da abubuwan da suka faru na hayaniya a duniyar kafirai ya sani amma bai san 5% na abin da ya faru a cikin duniya addinin musulunci ba Allah ya tsare mu mala yace wa nabiru hadha kaseer ire-iren waɗannan suna nan da yawa da zaka kwatanta mutum ya ba aikin alkhairi yayi aiki na shirme ya cika zuciyar shi da aikin shirme wali hadha jaa fil hadith an annabi sallallahu alaihi wasallama mabtada'a qaumun bid'atan illa naza Allahu anhum min as-sunnati mithlaha da haka yazo a cikin hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba su taba kirkira wata bid'a ba face Allah ya cire musu sunna gwargwadon wannan bid'ar wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi amma hadisi ne da'ifi Malam Muhammad Nasir bin Al-Albani a cikin ad lamba ta dubu shida da ɗari bakwai da lamba bakwai ya tabbatar da raunin wannan riwaya amma a aikace zaka ga abin haka yake isan sanda mutane suka kawo ta bid'a to Allah cikin hikimarsa da tsarinsa zaka ga gwargwadon wannan bid'ar da suka kawo Allah zai kaddara musu su asara wata sunna gwargwadon wannan wa hadha amrun yajiduhu min nafsihi man nazara fi halihi min al-ulama wannan al'amari ne wanda duk mutumin da ya tsaya ya kalla zai ga haka game da kan kai shi min al-ulama shin malami ne shi wal ubadi da yan zuhudu masu bautar Allah wal umara'i da shugabanni wal amma da sauran talakawan gari malamai da zahidai da sarakuna da talakawan gari kowa in ya tsaya ya kalli shi, zai ga wannan kwatancen a kan shi cewa in yana yin wani abu na barna to gwargwadon wannan barnar da yake yi zai tarar ta katange shi daga yin abun alhiri ma'ana duk wani mai bauta wanda ya tsaya yana ta yin wani salati da bai inganta ba gwargwadon wannan lokacin da yake bata wani yin salatin da bai inganta ba gwargwadon abin da yake kuma asara na yin salati ingantacce gwargwadon lokacin da yake batawa yana ihu a titi yana waka cewa wai addini yake yi gwargwadon abin da yake asara na zama ya karanta alkur'ani ko ya hadda ko ya a ilimi na gaskiya haka a cikin talakawa da gwargwadon wautar da suke ko shirman da suke yi da lokacinsu da gwargwadon asarar da suke yi na abin da ba sa cin riba shi na lokacinsu wa gairihim da sauran mutane ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع shi sa kaga shari'a ta kururuta ainihin wato annakir kyamatarwa da ainihin wato kwashe ƙafa ko abin nan wato zargi da shari'a take man mutumin da ya kirkiri bid'a wa karihata kuma shari'ar Allah ta ƙyamaci bid'ar da annal bid'a law kharaja ar-rajulu minha kifafan dan ita bid'a da zai yi a ce mutum ya fita daga bid'a salin alin la alaihi walalu a ce ya yi mutum ya bid'a bai samu zunubi ba bai kuma samu lada ba lakana al'amuru khafifan to da al'amarin ya mai sauki a ce bid'a kamar zama ne da za ka yi a bayi ka yi kashi kaga dai abin da ka yi abin ƙazanta ne da kyama baka so a ganka ko amma a ce ka fito baka bata rigarka ba kuma baka dangwalo kashi a jikin suturarka ba to ka ka fita lalaka wala alaika kai da kashin ba ko ba wanda cutar da kowa ko da zai yi a ce ka samu kai bid'a amma ka fito haka la kana al'amru khafifan da al'amarin ya zo da sauki bal la budda an yujaba lahu fasada amma yadda abun yake dole bid'a sai ta jawo maka barna minuhu daga cikin barnan naqasu manfa'ati shari'ati fi haqqi za ta naƙasa maka amfanin da ya kamata ka ci na shari'a ma'ana sanda ka je kana yin abin da shari'a ta hukunta shi a matsayin bid'a a daidai lokacin kana asarar baka yi abin da ya kamata ba to ko da babu zunubi baka samu ladan yin wancan ba dauki kwatankwacin kamar matar take haila ba ta da zunubin rashin yin sallah amma kuma ba ta da ladan da ake samu an yi sallah to da a ce iya haka ne ma da da sauki sannan kuma idil qalbu la yattasi'u lil iwazi wal mu'awwaz minhu domin zuciya ba za ta iya samun ba ta da fadin da za a ce da abinda aka maye da wanda aka maye da shi duka sun shiga ciki zuciyarka ya kamata a ce shari'a ce a ciki da da'a da bauta da imani sai ka sanya bid'a da fasikanci da maguzanci sai zama sun maye gurbin inda shari'a na ta samu waje su biyun ba su samu wuri a ciki don tana da asalin zurfin abin da ta yi ɗauka tana da kwantiti da ta yi ɗauka tana da kame da ta yi ɗauka to in ka cika ta da abin da yake na barna ba za ka samu da za ka saka ba kamar jaka ce wanda za ka yi tafiya da ita mai kun ka sanya kayanka na sutura da abin da za ka yi amfani da su da guzurinka sai ka ɗauko yashi ka cika jakar da yashi za ta maka nauyi na farko tukunna sannan dina ka je babu riba da zaka ci da yashin dan kowane gari ma akwai yashi sannan ka shatsa da kuɗin mota kuma ka rasa inda ka saka kayanka kaga babu babu riba ko ta ko ina ko haka bid'a take jama'a ولهذا haza? صلى sallallahu عليه وسلم في العيدين الجاهليين dan haka ne ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana game da waɗannan idi guda biyu na maguzanci yace inna Allah qad abdalakum bihima ni khairan minhuma Allah ya baddala muku ya canza muku waɗannan ranaku da wasu ranaku guda biyu wanda suka fi waɗancan alkhairi ma'ana ba zai yi ku haɗa dubbin ba kenan ku yi na jahiliya ku yi naku dole sai dai ku yi watsi na jahiliya an kawo muku makwafinsu fabaqiya fayabqa iqtida'u qalbihi min hadhihi al-a'mal mubtadia mani'an min al-iqtida'i أو من كمال الابتداء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية سيذا ما زي تبتكي نان cewa idan mutum ya ci abincin zuciyarsa daga ayyukan bid'a wannan kasancewa ayyukan bid'a sune a zuciyarsa wannan zai zama mani'an zai hana shi mina likitida'i daga samun ya tsotsa abin da ya kamata ya tsotsa aw min kamal al-iktida'i ko kuma daga cikar tsotsan abin da ya kamata ya tsotsa bitilkal a'mal as-saliha daga waɗancan ayyuka na gari annafi'a wanda suke masu amfani ash-shar'iyya wanda suke na shari'a mutumin da ya wuni yana kallon TV jama'a wannan kallon TV ya hana shi karatun Qur'ani ya hana shi yin tasbihi da zikiri ya hana shi ya zauna yayi tunanin ayyukan shi da yayi ya tuba ma Allah wataƙila har ya hana shi samun sallah akan lokaci dan baya so ya tashi ya dawo an yi wani sin bai gani ba kaga gwargwadon waɗannan ayyuka da ya na barna da suka cika mai zuciya sun katange shi daga samun ayyuka na alkhairi na shari'a fa yafsidu alaihi halahu min haythu la yashu sai wannan ayyuka na barna su bata mishi aikin shi na alkhairi ta yadda ma bai sani ba kama yafsidu kama yafsidu jasadul mutagazzi bil aghzi al khabisa min haythu la yashu kama yadda mutumin da ya ci abinci maras kyau abincin maras kyau zai cutar da jikin shi bai ma sani don da ya ci abincin da yake ya lalace ko wanda yake da guba ko wanda yake ya riga ya yi contaminating ya zama eh, wato lalatacce idan abinci ya shiga jikin shi bai sani ba abincin zai mishi ainihin wato barna a jikin jikin shi watakila barna ba ta bayyana ba ma sai can gaba a shi abincin ya riga ya lalata wasu gaɓoɓi ko wasu sassa na jikinsa ko kuma yanzu yanzu nan ya samu matsala wadda ta iya zama cuta ko har rasa rayuwar shi ko na ƙasa duk mai ja mashi wannan cin abinci wanda yake maras kyau wa bi hadha ya tabayyanu laka ba'du dararil bid'a da wannan zaka gane wasu daga cikin ɓarna wato daga cikin cutar wadda bid'a ke haifarwa shine bata ayyukan alkhairi da katange mutum daga zuwa kan aikin alkhairi malam yace idza tabayyana hadha fala yakhfa ما جعل الله في القلوب من التشوق الى العيد والسرور به idan wannan ya bayyana gare ka kuma ba zai buya gare ka ba cewa Allah ya sanya a cikin zukatan bayi at-tashawwuq ila al-eid wato bege da sauraron zuwan biki was-surur bihi da yadda mutane suke jin daɗi suke farin ciki da annashuwa idan lokacin bikin idi yayi wal ihtimami bi amrihi da kuma yadda mutane suke ɗaukan al'amarin idi da muhimmanci su ta mashi shiri ittifaƙan a haɗu gaba ɗaya ana wannan aikin kowa ka ga ainihin wato ya sanya muhimmanci wajtima'ati da kuma tarayya da ake a tare a wuri guda ana yi warahatan da kuma hutawa da ake walazzatan, da jin daɗi da ake cin abubuwa masu daɗi wasururan da farin ciki kullu zalika duk waɗannan yujibu ta'azimahu li ta'alluqil aghrad bi yana hukunta lalle ana girmama shi saboda zukatan mutane da manufarsu tana rataye da bukukuwa irin wannan farin ciki da mutane suke da shiri da suke yi ma bukukuwa da yadda suke ɗaukan su da muhimmanci da irin tararrukan da ake yi da yadda ake ainihin samun yanayi na hutawa ko morewa yana tabbatar da muhimmancin abin ne a zukatan mutane falihara to dan kallon wannan ne ja'atu shari'atu fil eid bi ilani dhikrillah ta'ala sai Allah ya kawo a cikin shari'arsa cewa a dinga bayyana ambatan Allah dan ya hana yin wata barna sai aka kawo shari'ar cewa in ana bikin idi ai ta kabarbari dan su katange mutane daga fadawa cikin barna saboda farin ciki da annashuwa da taro da ake hatta ja'ala fihi من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في سائر الصلوات har aka sanya cewa a dinga yin kabbara a cikin sallar idi da hudubar idi da sauran ayyukan idi abinda ba a sanya a cikin wasu salloli ba sallolin yau da kullum sai dai game da ba, to bai tabbata ba domin hadisan da suka zo game da tabbatar da sassanya kabarbari a cikin hudubar idi gabaki ɗayan tsakanin mursalai ne da munkarai al'imamu ainihin abdurazak a cikin musannaf ya kakkawo su da dama a babukan da ya kulla a cikin ainihin kitabu da idani amma malaman hadisi ƙwararru sun tabbatar da gaba ɗaya hadisan ko dai mursalai ne ko ballagat ne ko kuma wanda suke da isnadoji suna ɗauke da ainihin masu riwaya ne waɗanda suke maraunata waɗanda ba a ansa riwayoyinsu da haka bai tabbata a sunnance a dinga ainihin sassaƙa bari a farko da tsakiya da ainihin gaɓoɓin huɗubar idi ba duk da malaman fiƙihu jumhur jumhur ko suna goyon bayan shi amma dai bai tabbata a sunna ba da ka abin da ya tabbata a sunna shine daidai ai yi huɗuba kawai yadda aka saba annabi na yin huɗuba shi da sahabbai innal alhamdulillah kawai a ci gaba ambatan Allah da bayani akan hukuncen hukuncen iri da tana sawa da mutane falala da Allah ya musu da gargadinsu akan bidiyo'i da fasikanci a irin waɗannan yanayi da makamata abubuwan da suka sawaka amma waɗannan kabarbari da ake yi babu shakka ba su inganta ba wallahu ta'ala ala a hudubar iji so ɗaya ce hadisin da biyu shi ma akan cewa ya yi huduba ya zauna ya sake yi shi ma munkari ne mal albani a cikin silsilar da ifa ya tabbatar da nakara da ke cikin wannan hadisi duk da an samu wasu malamai kamar nawawi sun karkata zuwa ga inganta shi da ainihin malam mai nasbur raya azzailai amma sayyar magana bai inganta ba sai inganta ba hudu ba ɗaya ce hudu ba ɗaya ce ake yi a idi bayan an gama sallah hudu bar juma'a ita ce ake yi guda biyu shi ma duk da jumhur suna yi ka san mutane mai yan jumhuriya ne eh Allah ya tsare na'am dama sauraron hudubar idi tun asali ma mustahabi ne idan kana da uzuri zaka yi tafiya ba sai ka saurara ba in aka yi daya kaga kana da uzuri har ila yau an gama iya ta shari'a zaka yi tafiya ka kuma ka da wani abu da zaka yi masallacin dan ka zauna kana harkar ka ba komai amma dai in an yi dayan nan to an gama kamar yadda in an gama sallan ma fa zaka iya tafiya eh kamata yi limaman su daina wannan abin da suke limamai na idi su gane cewa mutane kansu ya riga ya waye game da sunna za ga wani imamin fa an watse gaba daya kuma ya ci gaba da hudu gaji saboda jaraba da naciya wai shi baya canzawa mutane fa suna ta tafiya ba sai ya ci gaba da kayan shi da wasu yan kwaye na yan agaji kawai ga me me amfanin wannan Allah da shi kyauta a ai da ma ana kaba gurin ai saurari aiki ko ai ba ai lokacin tsaron hudu ba ne ba lokacin magana ba ne kaji wannan kuma ai gudu masu badu a saka badu kuma ana hudu ba cewa aka yi a yi shuru a saurara ba cewa aka yi a maimaita abin da mai hudu ba yake faɗa ba ba maimaitawa ake ba ko da ya yi kabbar bari kaddara ma inda ya inganta za a yi kamata ya a saurara don su ake a ji wa'azin da bi bai ma inganta babban lantana in yayi har ayi al almuhim dai wannan bai inganta ba game da hudu ba ta idi amma ya inganta a cikin sallah kamar da kowa ya sani bayan an yi kabar harama za a yi kabar bari guda bakwai ko sannan a raka ta biyu za a sake yin kabar bari guda shida har da kabbara ta intikal ko ka ce guda biyar banda kabbara ta intikal sannan bayan an dawo daga idi a yi ta kabar bari a yi ta yi a yi ta yi a wuni a kwana a sake wuni a kwana sai an yi waɗannan kwanaki na ayyamu tashriqi gaba ɗaya ana yin kabarbari amma game da karamar sallah ranar sallah ne kare yake a musulunci bikin karamar sallah ranar ne kaɗai daga washe gari to ranar ba ta da wata falala irin yadda mu muke kallon shi ranar yawon sallah na ɗaya ko to wannan al'ada ne amma ba ta da wata falala ta musamman kwanakin da ke da falala su ne kwanakin ayyamu tashrik ranar babbar sallah goma ga wata kenan da sha ɗaya da sha biyu da sha uku to duka waɗannan ranaku ne na ayyamu akalin wa shirbin wa kabarbari ina ba ta mun gano ne za a yi kabbara za a ci a sha ba a azumi za a yi ta hailala da salati da ziyarce-ziyarce da makamantansu yana so ya tabbatar mana da cewa Allah a cikin hikimarsa sai tsara ranan sallah tun da mutane suna taruwa kuma suna yin annashuwa suna son raha da wasanni to bari a sanya shari'a ka kawo musu ka'idar kabarbari don kar su je garin yin wannan annashuwa sai su fanɗari ina fata mun fahimta da za a bi mutane haka nan kawai sai su fanɗare kuma kalla ka ga da ba a su haka ɗin ma suna fanɗarewa Ta sai ci gaba da cewa wa aqamat fihi min ta'zimillahi wa tanzilir rahmati fihi kuma shari'a ta tsayar da girmama Allah da yadda Allah ke saukar da rahmar shi a cikin wannan rana ta Idi khususan al-Eid al-Akbar musamman Idi mafi girma shine ranar babbar sallah kenan ma fihi salahul khalq abinda a cikin shi ana samun nagarta ga halittu kama dalla alaihi qauluhu ta'ala kama yadda fadin Allah madaukakin sarki da yace wa azzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahu Allah yace a cikin suratul hajj kenan ko wa azzin fil nas bil hajj kayi shela a cikin mutane cewa su taho su yi aikin hajji su yi ziyarar ɗakin Allah ya tuka rijalan mutane za su taho gare ka a ƙafa da sawunsu wa'ala kulli bamirin za su zo a kan raƙuma waɗanda suka sha wahalar tafiya shine asalin ma'anar bamir alba'ir almahzul raƙumi wanda ya rame saboda tabi'atu safar saboda wahalar tafiya wanda cikin shi ya ɗankware saboda wahalar tafiya saboda an yi tafiya da shi daga nesa haka duk malaman da suke fassarawa yanzu a zamanance malamai waɗanda suke ƙoƙarin alaƙanta nasoshin alƙur'ani da ilmomin zamani suna karkata zuwa ga a fassara cewa damirin anan ana nufin ababen hawa irin na zamani kamar jirage waɗanda cikin cikinsu babu komai wurin zama ne ma ma'ana kabin ne inda mutane suke shiga su zauna wallahu ta'ala ya atina min kulli fajjin amiq za su zo daga dukkanin wani lungu mai nisa li yashhadu manafi allahu li yashhadu ay li yahduru kamar da Allah tan yake faman shahida minkum shara ay faman hadara minkum shara za su zo dan su sheda manafi'a lahu abubuwan da za su amfane su na ainihin manasik wuraren ibadoji da kuma gafarar da Allah yake mutanen da suka yi aikin haji wanda sakamakon shi kawai shine aljanna da kuma kasuwancin da za su je su yi da alaƙa da za su yi da junansu ta sabawa da juna ko koyon karatu a gurin juna ko ƙarin samun uluwi na isnadi domin tun a zaman nan da mutane sukan nufaci harami musamman don su je su gamu da malamai su samu isnadoji aliyai su gamu da malaman da da ba don aikin hajji ba ba su iya zawa inda suke ba su yi mujawara su zauna a ƙasan makka shekara shekara biyu shekara hudu wani ma daga nan shi nan shiga sojan badakari ba zai koma garinsu ba da haka ƙasan makka take ba irin yanzu ne da sai an ma biza an gaya ma adadin kwanakin da za ka yi to wannan yana daga cikin li yashhadu manafi alahu, to daga cikin manafi din shine wannan kabarbari da za a dinga yi da hailala da istighfari da sauran abubuwa da ake yi na ainihin wato ayyuka na alkhairi waɗanda Allah zai ba mutane lada idan sun aikata Allah ka samu dace fasara ma wusi'a ala an fihi min al at-tabi'iyya aunan ala intifa'iha bima khussa bihi min al ash-shar'iyya sai zama abinda aka yalwata marai a cikin bikin sallah na al'adu wanda suka dace da ɗabi'a yana taimakawa kenan wajen ranta ya ci moriyar abin da aka keɓance bikin da shi na ibada an ba mutum an ba mutane dama su abubuwa na shagali da sakewa a bikin sallah amma wannan shagali da sakewan ba wai kawai su yi shi dan duniya ba su yi shi dan ya taimaka musu wajen cin moriyan ibadojin da ake yi a cikin bikin sallah na yanka da istighfari da kabarbari da makamantansu fa iza utiyatin nufusi fi ghairi zalika al-yawmi hazzaha idan aka bai wa zakatan a ranar da ba irin wannan rana ba zukatan suka samu rabansu au ba'dahu ko wani sashe na rabansu allazi yakunu fi idillahi irin abin da suke samu a ranar bikin idi na Allah fatarat anir ragabati fi idillah sai zama zuciyar ta wofanta daga kwadayinta na idin da za a yi wanda Allah ya shar'anta idan ya zama zukatan bayi a cikin wasu kwanaki na idin da ba na Allah ba idin kafirai musulmai suka je garin kwaikwayo da kafirai suka cika zukatansu da abin da ba shi Allah ya ce a yi ba to wannan sai ya wofantar da dukiyarsu ba ta tunanin bikin sallah kala ga yanzu da misali al'ummar waɗanda suka shagala suka zama kamar turawa ba su damu da cewa kaza ya kusa zuwa ba bikin babbar sallah ko ƙarama ba kai ne da kake musulmi na kwarai mai kula da addini kai ne kake ta lissafa azumi ya kusa zuwa kana farin ciki watan ibada ya kusa zuwa amma duk wanda yake shedani yanzu to hankalin shi a tashe yake rajab ya kusa rabawa cewa azumi fana nan kurkusa za a takura mishi ba cin abinci da rana ba shan taba babu zuwa gun yan mata da rana duk wani abu na sharholiya ba za a samu a yi shi yanzu shi a cikin takura yake cin yanzu saboda mai ya riga ya cika zuciyar shi da rayuwar shi da munanan ayyuka wanda suka maye gurbin ayyukan na alkhairi jama'a ko mun gane wannan kwatancan haka abubuwan suke yaro wanda bai san makaranta saboda ya shagaltu da wasa da zaran gari ya waye yau monday ko ranar monday za ga hankalin shi ya fara tashi tun da dare ya fara cewa gobe monday za a je makaranta ran da aka bada hutu ba ya fi kowa farin ciki kamar da bayin Allah na gari azumi na kawo ƙarshe suna kuka suna alhinin za su rabu da watan bauta Allah 'yan iska ba suna murna suna lissafa cewa wannan wata da ya takura musu ya kusa fita za su koma sharholiyansu wani duk tubar da ya yi a ranar sallah zai koma ruwa game da wannan zunuban ta ba da bai samu ya sha ba da wiwi da makamantansu da rana wanda wani ma in an kira sallah da ita yake karya azumin shi amma da haka bata ishe shi ba saboda an yi wajen awa goma sha biyu bai sha ba to ranar sallah duka zai bata gaba ɗaya tuban shi yana murna yana ainihin annashuwa cewa watan takurawa ya wuce me yasa saboda ya cika zuciyar shi da barna Allah ya tsare mu waɗannan duka misalai ne wanda suke a cikin waƙi na rayuwa shine sai mala yake cewa wa aqallu ina ne ma wa zala ma kana lahu inda hamil al mahabbati abinda ke cikin zuciyar shi na kauna wa ta'zim da girmamawa game da ayyukan alkhairi sai ya kau fana qasa bi sababi zalika ta'asirul amali salih fi ta'asirin aiki na gari a cikin zuciyarsa sai ya kau sakamakon haka sai ya nakasa ya kamata aiki na gari ya dinga tasiri wajen gyara mutum sai ga wannan ya kau fa khasiratun nufusu khusranan mubina zukata sai su asara asara mabayyaniya sai a wayi gari qur'ani baya sata qur'ani baya gyara ta ba ta samun wani abu na alfanu daga sauraron zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ba ta aiki akan wannan zukata sannan ayyukan alkhairi ba sa burge su suna ba su wahala suna ganin kunci suna ganin takuru akan ayyukan alkhairi kaga wannan ita ce asara ya Allah ya tsare mu daga irinta wa aqallu darajat malam ibn taymiya yace mafi karancin matakai annaka law faratta rajulaini da zaka tsaya kai imagine ka sawwara ga wasu mutane guda biyu ahaduhuma ɗayansu Ka istama'a ihtimamuhu bi amr al-eid ɗaya al ya haɗa gaba ɗaya muhimmancin da yake bayarwa ya ɗauki al'amarin idi da muhimmanci bisa surar da shari'a ta halasta wal akharu ɗayan kuma muhtammun bi hadha wa bi hadha yana bawa idi muhimmanci na shari'a yana bawa kuma idi na kafirai shi ma muhimmanci fa innaka bid darura tajidul mutajarrida lil mashru' a'azama ihtimaman bihi min al-mushriki bainahu wa bain ghairi zaka ga wanda ya ciratu zuwa ga idin nan na shari'a to ya fi girmama idin fiye da wancan da yake shirka yana yin idin musulmai yana yin kuma na kafirai za ga wanda iyakar na musulmai yake kawai ya ta ɗaukar shi da muhimmanci fiye da wancan wa man yudrik hadha fali ghaflatihi aw irabi duk wanda ya kasa gano wannan to saboda gafiri ne ko kuma saboda bai tsaya ya lura ba wanda ya ɗauki abubuwa daban-daban yana yin su dole za ka ga zai rarraba muhimmancin rayuwar shi akan waɗannan ne wanda ko ya ɗauki ƙwaya ɗaya za ga duka muhimmancin shi akan wannan abun ƙwaya ɗaya ne to kenan muhimmancin da wannan zai samu waɗancan ba su samu ba kadara da wanda yake da 'ya'ya goma jama'a da wanda yake da ɗaya energy ɗin wannan duka akan ɗan shi ƙwaya ɗaya ne wancan kuma energy ɗin shi ya rarraba shi akan 'ya'ya goma da ƴaƴa goma nan ba su samu respond na energy babansu da muhimmancin da yake ba su ba kamar da wannan bai samu shine ke cewa wanda bai lura da wannan batu saboda bai tsaya ya lura bane ko kuma wawa ne kuma gano wannan jama'a shine sai ma da ya ci gaba da cewa wa hadha amrun ya'lamuhu man ya'rifu ba'd asrar shara'i duk wanda ya san sirrorin shari'a ko da wani sashen su ne ya san wannan wa amma al-ihsasu bi futurir raghaba yadda kuma mutum zai dinga jin a zuciyar shi ya wofanti daga kwaɗayin biki irin na shari'a fa ya ji duhu kullu a hadin kowa na iya samun kanshi a cikin wannan yanayin fa inna najidur rajula idza kasa auladahu aw wasa'a alaihim fi jami'il ayadil maskhuta mu ga mutum idan ya zama ya dinka wa ƴaƴan shi sutura ko ya yalwata musu abinci a cikin bukukuwan nan daban-daban wanda suke na ainihin wato fushi waɗanda da suna kafirai fala budda an tanqusa hurmatu idil murdiyi murdi min qulubihim wannan zai nakasa darajar bikin idin da Allah ya yarda shi a cikin zukatunsu yaran da suka saba zuwa bikin kirsimeti suka ga irin harka da ake a kirsimeti kullum ana zuwa da su Easter ana fita da su park ranar good friday ana fita da su aje a yi valentine ran da aka zo biki irin na karamar sallah sai su ga abin babu armashi ba su saba da irin shi sallah kawai ake ana kabara babu kiɗa babu rawa babu hawa lilo za su ga wannan ya naƙasu a cikin zuciyarsu hatta lauƙira har inda za a ce bal fil qulubi ma yasau hadaini a cikin zukata za a samu zuciyar da ta daukan guda biyu na shari'a da na maguzawa kila sai a ce lauta law a li ahadihima lakana akmal ko da zuciyar mutum za ta iya ɗaukan duka abin guda biyu to amma da za a bar zuciya ta ɗauki ɗaya sai ya fi mata muhimmanci ma'ana idan mutum yana da ƙarfin zuciya da daurewar da zai iya yin abu daban-daban to wannan inajin da zai rarraba akan abu daban-daban da zai yi tarkizi akan kwaya ɗaya sai ya samu output fiye da wancan alwajihul khamis irin irin da ne biyu na yan dariƙa nan da suke a kan irin shi ne ƙwarai kuwa da bikin sallar gani da ake yi a daura da ire-irensu da yanzu za ka ga akwai garon da yanka je maulidi shi kan shi sallah ce mai zaman kanta a yanka a sai mai yara kayan sallah a yi miyar sallah ana ko masu na yi wannan na ma na yi a nan zariya ikon Allah Yau ba masani cewa na yi anan larewa ranar sha biyu ga watan nan ka je kano ka ga yadda ake biki sallar idi ce kawai ba a yi ita ma sarar sai dashi kawo ta yi amma duk abin da ka san ana yi na biki ana yi ziyarce-ziyarce da aikawa da juna text message na happy maulud da sanarwa a rediyo da dafa abinci a raba gida-gida da yawon sallah yara suna bi gida-gida ana ba su barka da sallar maulidi idan mako ya dawo kuma wai ranar suna ranar suna an yi bakwai sai a yanka raguna wai sunan manzan Allah ke na ake fa sallallahu alaihi duk wannan addini da ma'ana na yan bid'a duk irin shi ne sai ga yara sun faɗaukan wannan barnar da su da mata da sauran waɗanda suke da irin tunaninsu sun faɗaukan wannan barnar da muhimmanci fiye da shari'a ko ka san a islamiyyu musamman a Kano asusu ake yi na shekara ana ajiya don wannan bukukuwa wanda za a yi anko da za a yi fita titi anko da banas da za a buga da kwamiti suna ta shirya da mai da mai za a yi mai za a rubuta inscription a jikin banas din akwai wanda su kawai kenan suwaye suke ma idin karamar sala ko basala wannan shirin a cikin al'ummarsu yanzu duka muna a wanda ya shiga wani asusu na siyan ragon layya ba yi ba ma yi asusun ragon ko sai lokacin yayi musayin da yi kawai in mun samu shi kenan mun samu makwara amma maulidi ana mai asusu na shekara to kaga shine irin wannan aikace abinda Allah bai shar'anta ba an ba shi muhimmanci har ya fi karfin muhimmancin da ake baiwa abinda Allah ya shar'anta to haka shi dan yake riya wa mutane ire-iren waɗannan abubuwa karan talbis iblis jama'a ka ji yadda malam ibn jauzi ya bayyana ya tona asirin irin abin da shaidan yake a irin wannan duk abin da kake yi shaidan sai ya kokari ya zo cikin wannan harka da kake ta addini ya kawata maka abin da zai bata maka asalin addini da Allah shar'anta sai ka dinga yin wani shirme ka tanan addini sai mutum ya zauna wai zai yi tasbihi kafa dubu yana cikin yi a kira azhar har ai sallah azhar ya rasa jami'i yana son yana yin wani tasbihi ga abin da Allah ya ce bawa na ba zai kusanci gare ni ba sai da farillai farilla ta wuce yana yin musabi haka in kai an rama ne kana cikin karatun alkur'ani baka sauke izin ka na ranar ba sai ya riya maka cewa to ai ko da ake yin sallah da yanzu ga ya ci ana sallah asuba ka bari ka kai kan izu inda ka saba don kakka yi asarar izu da kake sauke a kullum sai yi sallah asuba kai kana tilawa kuma ya riya maka cewa aikin da kake gidi ne ɗan da yana riya mana irin irin waɗannan abubuwa da shari'a ta hana karara sai ka ce a sai shi ɗaya maka a to yanzu a ce ka ai azumi ran asabar azumi kan ba ibada ba ce yau kuma ba arfa ba ne? Shaidan ne zai riya maka ya ƙawata maka wanda ba sai ka shi a matsayin alheri suna nan ire-iren waɗannan dabarun da shaɗan yake bi wajen halakar da mutane dole sai mutane sun yawaita isti'aza da falaki da nas neman tsari daga shaɗan kuma komai zaka ka dinga tadabburin shin ya dace da tafarkin da sahabbai suka yi salaf nan da ake cewa Allah ya tsare mu alwajhul khamis anna mushabahatuhum cewa kamantakekeniya da su kafirai fi ba'adi a ayadihim a cikin wasu daga cikin bukukuwansu yujibu surura qulubihim bima hum alayhi min al zai faranta musu zakata akan abin da suke kai na barna khususan idza kanu maqhurina musamman sun zama an fi karfin su Tata zillil jizyati was suna karkashin kaskanci na jizya da kaskanci na cewa ba su da daula fara'aul muslimina qad saru fara'an lahum fi khasa'is dini sai suka ga musulmi sun zama reshe gare su a cikin wani abu da suka keɓanta da shi a addinin su fa inna zalika yujibu quwwata qulubihim wannan zai sa zuciyarsu ta karfi wa inshirahi sudurihim ah, kirjinsu ya faɗaɗa rubama a tsama'ahum zalika finti hazil furasi kai wannan ma zai iya sa musu kwaɗayin bari su amfani da dama da suka samu wastidlal du'afa ko su wulakanta masu rauni wa hadha aidan Amurin mahsus wannan ha'ilayo yau abu ne da ake kallon shi jama'a kowa zai iya ba da labari a nan wanda ya rayu a zariyar din nan ma da ake ganin ta garin sunna cewa yan shi'a nan da yan dariƙa suna yin maulidi inyamurai da sauran arna fitowa suke suna murna cewa shi addinin ma iri ɗaya ne saboda sun ga ganga irin ta su coci sun ga mutane da danjami da shiga irin ta 'yan bangan coci da 'yan agajin coci sannan kuma sun ga wata rundina ma rike da cross sun ga an rike hoto an ce wannan jesus ne shi ma yana murna maulidi sai suna jin daɗi suna ganin ah, ashe ma duk abin duk ɗaya ne ma wannan addinin ma ya kama da addinin su haka suke akan titin nan na ainihin wato wannan main road ɗin da ake yin waɗannan abubuwan kuma in kana hulɗa da su ta kasuwanci kuma makwabtaka za su nemi su sanya maka wannan zancen a baka ma'ana sun samu damar bari ma su ci gaba da yaɗa tunanin cewa ai duka ɗaya ne ai interfet ne shine irin wannan abin jama'a cewa in kuka fito kuna irin abin da suke yi za su ji daɗi to wannan kuma haka har a harshensu har a al'adunsu da abincinsu da irin tafarkinsu in kuka bude makaranta kuka irin tasu za su ji daɗi cewa yadda yayan suke zuwa makaranta da siket musulmi ma sun bude makaranta sun ce aje da siket suna jin daɗin wannan kuma suna fara idan kuna yin makarantar ku irin yadda suke yi malaman ku tumbur ana yin kiɗa ana waka suna jin daɗin wannan yadda ka san idan ka tafi wani gari yanzu a can cikin akwa ibon ka je wani ƙauye kawai sai ka ji wani na jin hausa ya za ka ji daɗi cewa wannan inyamurin ya zauna arewa ya ja wusa, sai kama dan uwanka ne ku kana cikin tafiya a cikin wata kasuwa a abekuta kawai sai ka hangi wanda shiga irin wannan ta bahaushe sai ka ga sai ka je kun gaisa da shi ka ji ina ya samu irin wannan kayan ko da a nan arewa kai mutumin zariya ne shi mutumin kyabi a can sai ga kun zama yan uwa saboda kuna da wani abu da ya haɗa ku to haka in ka ji wani na jin yaranka haka da za ka je misali yanzu a ce a london kana tafiya a cikin birnin london ko a wani supermarket ko a metro za ka shiga jirgin kasa sai ka ji wani na yin hausa ko ka ji wani ya san garinku ko ka ga dan uwa fa to haka kafiran nan suke suka ji kana yin yarensu. turawa yanzu suna farin ciki kwarai kasancewa yarurrukan sun yaɗa duniya ingilishi da faransanci suna jin daɗi su ga ka iya ingilishi cewa wannan ya zama nasu wannan ya zama nasu kamar yadda misali yanzu haka dole muke accommodating din mutanen da suka iya yaranmu suka iya al'adun mai ibn umar ya ce ma eh, abdullahi dan abbas lokacin da aka eh, soke shi din nan ko ya ce na gaya muku ku daina shigowa da waɗannan bayi madina ga sanan ji abin da suka mana sai ya ce in kana so duk sai mu kore ya ce yaushe kuma ba da ma takallamu da lisanina wa sallu qiblatana bayan suna magana da irin harshen mu kuma suna sallah al dole an zama ɗaya kenan to haka kafire jama'a suke jin daɗi idan suka ga musulmai suna kwaikwayon abin da suke ko waɗanda ake cewa musulmai in court وهذا أمر محسوس لا يستريب fihi aqil Babu mai hankalin da yake kwakwato game da wannan fa kaifa yastami'u ma yaqtadi ikramuhum bila mujibin to ya za ka iya hada abin da zai ja su samu karama ba tare da wani dalili da ya jawo haka ba ma'ashar shar'i sagari haƙe da shari'a ta ce a mai da su ƙasa shari'a ta ce su zama a ƙasa in suna cikin daular musulunci kai kuma ka zo yanzu aikata kana yin abin da zai sa su ji suna da karama kaga ba za su haɗu ba ke asadisu sadisu fuska ta shida anna mimma yaf'alunahu fi idihim ma huwa kufrun wa ma huwa haramun wa ma huwa mubahun law tajarrada an mafsadatil mushabaha daga cikin abin da suke yi akwai kafirci akwai abin da yake haramun ko da ko ya tsiraitu daga barnar da ke cikin kama da su sun zubai na haza wa haza ya zaharu galiba sannan iya rabe tsakanin mai ya kafirci mai ya haramun to a wasu lokutan ana iya ganewa malamai na iya ganewa wa ya yakhfa ala kathirin min al'amma amma da dama daga cikin jahilan gari ba sa iya gane a cikin kamar da da kafirai me ya halasta me bai halasta ba me ya haramun me ya kafirci menene ma tsantsar kamantakekeniya ne ba kamantakekeniya ba galibin jahilai ba sa gano wannan fal mushabahatu fi ma lam yadhhar tahrimuhu lil alam kama tana iya bayyana ga wanda yake malami ya gane kaza ba haramun bane yuki ul'ami fi an yushabihahum fi ma huwa haram amma shi jahili garin yin haka yana iya zuwa har ya kai ga abin da yake haram wanda yake da ilimi zai iya gane dan na tuka mota yanzu to ban yi kama da kafirai ba ba kama da kafirai bane dan babu lazumin cewa kafirai ne suke da mota a'a ilimi ne ya kawo mota dan na rike handset na yi waya da ta ban yi kama da kafirai ba malami na iya bambanta wannan amma in nayi kaza to nayi kama da kafirai misali in na sa kaya irin wanda zan bayyana irin kayan su dan nayi magana da harshen ingilishi bisa bukata ban yi kama da kafirai ba amma in na mai da al'adata ko babu bukata na yi magana da harshen su na yi kama da su malami ne ke iya gana wannan amma zahiri ba zai gane wannan ba zai ta yin abun har ya kai ga abun da yake haramun ne bai sani ba shi ne yanzu zina abun da shari'a su ce ko bikinsu ne ko har ya kai ga matakin da muka ji na ƙarshe tunanin cewa ai duka ma Allah ɗaya ake bautawa wa hadha huwa alwaqi wannan kuma shine abin da ke faruwa aikace mutane za su takwai mantakeniya da kafirai tun abin da yake babu matsala har su kai ga asalin matsala wal farqu baina hadha al wajhi wa wajhu dhari'ati annahu anna hunaka qulna bambancin da ke tsakanin wannan fuska da ɗaya fuskar ta ainihin zari'a da muka ji a baya cewa a can mun faɗi cewa al muwafaqatu fil qalili tad'u ila al muwafaqati fil kafi in ka dace da su a kaɗan to wannan zai kai ka zuwa ga dacewa da su a mai yawa wa huna anan kuma jinsul muwafaka ana magana akan nau'in dacewar ne cewa shi din yulbisu alal ammati dinin wannan zai rikita wa jahilai addinin su hatta la yumayyizu bainal ma'ruf wal munkar har ya zama ami ba zai iya bambanta tsakanin abin da yake sananne a shari'a ba da abin da shari'a take kyama fa zaka bayanu lil iqtida'i wancan wajen zari'a yana bayani ne akan abin da yake wato zari'a take kaiwa zuwa gare shi min jihati taqadud tibai da iradatiha ta fuskar cewa ɗabi'an mutane suna ainihin wato kusanta juna da nufinsu wa hadha min jihati jahlil qulubi wannan kuma anan wannan wajihin shi kuma yana magana ne ta fuskar jahilcin zuciya da itiqadatiha da abin da take ƙudurcewa na kwaikwayo din alwajhu sabi'u ma qarrartuhu min wajhi asli al-mushabaha abinda na tabbatar da shi Injimala malam ibn taymiya na fuskar asalin kama ɗin wa zalika Allah ta'ala jabala bani adama bal sa'iril makhluqati ala tafa'ul bayna shay'ain mutashabihain Allah ya ƙirƙiri 'yan adam ya sa musu ɗabi'a shine ma'anan jabala ya sa musu ɗabi'a na kamantakekeniya tafa'ul wato harmonization sajewa da juna ihtikak na ainihin shigan juna tsakanin abin da suke da kama da juna wa kullama kanat al-mushabaha akthar duk sanda kama ƙara yawa kanat tafa'ul fil akhlaqi was a atam za a ci gaba da samun sajewa da juna a cikin halaye da ɗabi'u da siffofi zai fi cika hatta ya ula al'amuru ila Allah ya tamayyaza ahadu ma'anin akhar har sai a kai gama ɗaya zai iya bambanta da ɗaya illa bil'aini faqat sai dai kawai da cewa shi ɗin ba wancan ba shine ma'anar bil'aini yanzu kalla ga abin da ake cewa Hausa Fulani yanda Hausawa suka cakuɗe da Fulani har ba a ganewa kawai sai dai a ce wannan dai da gani ba Fulaci amma al'adu da yare da zamantakewa da halayya da lifespan da komai da abincin da suke ci sun saje da juna har sun zama kabila ɗaya Hausa stroke Fulani me ka wannan saboda sun yi kusa da juna me yasa ba a cewa Hausa in Inyamuri saboda akwai nisa da juna ko akwai abubuwan da suka bambanta su da suke kallon rayuwa tunaninsu da komai to shine kwatancin da muka yi ɗazu zai zo gaya mana shi duk mutumin da ke rayuwa a cikin jakuna hammar za a gan shi da halayen jakuna gwargwadon daɗewar da ya a cikin jakuna gwargwadon da zama jaki haka wanda yake cikin dawakai haka wanda yake rayuwa da karnuka to haka haka za ka ga mutumin da ke shiga cikin mata kallar da ke ku gani idan akwai saurayi a gidanku ko a unguwarku wanda duka ƙawayen shi mata ne kalla da kyau ka gani da haka da haka za ga zama dan daudu ko kun fahimci wannan da kyau zama za ka ga saurayi amma dan daudu ko ga yan budurwa karama haka yarinya idan duk yan gidansu maza ne tare suke zuwa makaranta tare suke cin abin sai ganta da halayen maza saboda mujanasa gwargwadon yadda take ƙara shiga maza gwargwadon take kama da maza to kalla ko a cikin makaranta duk ya mace da ta kai kanta kwas ɗin da maza ne suke yi sai ya ganta zama kamar namiji kina mace me kake QS ko ko archaeology sai ka ganta da jeans tana kwakula kabari ta zama mai tonan kabari so ta kanta archaeology sai a manta ma mace ce duk wani siffa na mata sai ya rabu da ita ba ta samun lokacin kwalliya da makalkala makalkalan nan saboda ta zama namiji ina ba ta mun gano wannan jama'a wannan haka yake mujanasa ne yara ƙanana misali da suke yawo a nan cikin albani science academy da primary da secondary da sauransu kalla ka gani gasu da yara kanana ne ko amma sai gan suna da halayen ustazai manya saboda suna rayuwa a cikin ustazai sun san kaza salafiyanci ne su wani kuma khalafiyanci suke yi kaza bid'a ne kaza sunna ne me kawo musu wannan zama a cikin ɗabaƙa mutanen da irin tafarki rayuwa suke to haka rayuwa take jama'a shi sa ko anguwanni ba a yadda musulmi ya je mana anguwa kafirai ba ko da irin wannan garuruwan namu misali yanzu ba daidai bane kana musulmi kawai ka je ka sai fili a tsan ake arna cikin musasa ka zauna graceland ga sanan ko ka je kaduna hayin da yake ce mishi eh, eh, gwanin wannan masu kashe mutane dinnan nan gora ko ko barnawa ga sanan arna ne zankane to musulmi ko kana da gida a wajen sai ka sai da shi ka tashi ka koma cikin wanka musulmi don kafin ka kara ko kai ka tsira ko to yayanka ba za su tsira ba abu na farko shi ne yayanka ba su taso ba sa kyama arna sai ga yarka sunanta Aisha sunan kawarta Elizabeth saboda ita ce next neighbor dinta to haka a makarantu in muna kai yayan makaranta yayan arna ba za ka ankara ba sai ga 'yanka tana kawa da arniya to in ma yi da kawa da arniya mai ma da sauki sai ga tana kawa da arni namiji ne kuma ba jinsinsa ɗaya ba ma ita mace shi namiji sai Allah kaɗai san iya alaƙa kuma da zasu na fata mana gano na jama'a to da haka kullum ka san da suwa za ka zauna suwaye wanda in ka zauna za ka cin moriyarsu zama cikin mutanen kirki zai nisanta ka daga barna kalli wancan hadisin na mutumin nan da aka ce je tuba wanda ya kashe mutane casa'in da 99 ya cike da malamin nan na farko ko wannan jahili na farko mai bauta da ya ce mishi Allah ba zai fi mishi ba ko da ya samu malamin kwarai mai ya ce mishi yi sauri ka tafi gari kaza garin mutanen kirki don ka shiga cikinsu wannan zai taimaka maka wajen ya raba ka da hanyoyin barna to haka ɗabi'ar da Allah ya halarci mutane akai cewa duk sanda kai kusa da wasu sai ka ga kana kama da su shi sa waɗannan kafirai jama'a da kuke gani haka suke jin daɗi su ga ana kusanci da su shi sa ba sa so a yi wannan tamyizin suna so ne a cire duk wani hajis na alwala walbara wai a zama ɗaya kuma za a yi wannan ne ala hisabil umar islamiyya musulmi su sune suke da abin da za su yi asara musulmi suke da abin da za su yi asara kana da ka miliyan biyar wani kuma na da tarin takardu abin nan bawon tunamin mai ake ce da mata suke cin nan cingam ya warware da cingam ko takardar cingam ya ce kudi ne su ma sai a ce kuma ku takura ku raba kai ka sa miliyan biyar na naira shi kuma ya sa miliyan biyar na wannan takardun cin gam din ku raba wai zai asara dole kai ne zaka yi asara in kai yadda kai wawa ne kenan to haka ake so yanzu a cakuɗa musulunci da arna da arnanci wai musulmai da arna wai a zama ɗaya saboda wai ƙasa ta haɗa ɗaya zai yiwuwa wannan Allah bai sanya su zama ɗaya ba Allah bai sanya musulmai ah, kamar kafirai ba ya yi su daban-daban ne yana wala'i ga musulmai yana ainihin wato ƙin kafirai to ba zai a ce kuma a mai da su iri ɗaya ba malam ya ci gaba da cewa hatta ya ula al'amur ila an la ya tamayyaza a haduhu ma'an al'akhari illa bil aini fakat walamma kana bainar insani wa bainar insani musharaka kafin jinsil khas da zama tsakanin mutum da mutum akwai tarayya a cikin jinsinsu kana tafa'ul fihi ashad za ga mutum da mutum suna iya sabawa da juna tsananin sabo sun ba bayyana huwa bayyana sa'irin haiwan musharaka fil jinsil mutawassil sannan tsakanin mutum da wasu halittu daban ana samun tarayya akan wasu abu da suka kama da juna sai zama sun saba da juna gwargwadon wannan tarayya wato misali dabbobin da suke rayuwa a tsakankanin mutane sun fi sabawa da mutane fiye da wuhush dabbobin daji da kare da tinkiya da akuya sai ka ga suna kwaikwayon wasu halayen mutane mutane ma na kwaikwayon wasu halayensu suna da wani ɗan karamci da tunani da yanayi irin na mutane za ka ga suna ɗaukan halayen mutane yanzu idan akwai kare a gidanku wanda ya saba da mutane in aka yi mutuwa ana kuka sai ga shi ma ya shiga cikin damuwa musamman ya san wanda ya mutu ya kwaikwayi halin mutane amma karen da ke daji ba ba zai kuka don an mutu a gari ba to haka dai haka dai za ga ɗabi'un suke fala min nau'i tafa'ulin bi qadri babu makawa a samu wani sajewa da juna tsakanin mutum da wasu dabbobi da gwargwadon yadda suka saba da juna thumma bainahu wa bainan nabat musharaka fil jinsil ba'id masala sannan tsakanin mutum da tsiro za ga akwai musharaka ta nesa ba sa sabawa da juna sosai saboda ba su kama da juna ba wala budda min nau'in ma min al mufa'ala dole dai a samu wani mufa'ala ko yaya ne ihtikat harmonization koyaye ne ana samu shine kaman kwatancen da muka yi jama'a idan ka idan ka je wani wuri ka ga wani wanda yake yayi kama da irin mutanen ku za ka ka fi sabawa da shi fiye da sauran idan ka je garin da babu wanda yake jin yaran ku sai ka samu wani ya iya yaren sama sama sai ga yafi maka daɗin sabo fiye da wancan in ka zo ni ya taba zuwa ma garin ku sai ga yafi maka saukin sabawa fiye da sauran saboda kai da shi akwai abin da ya hada ku fiye da sauran na iya tana lokacin da muke nyc a bekuta haka muke tashi sai mun biya kudin mota zuwa da dawowa tun kamar shekara goma kenan ɗari shida za mu biya mu je wata anguwa musamman dan kawai mu je mu wuna a cikin hausawa ranar juma'a mu sallar juma'a mu ci dan wake ko tuwon masara in kana so garin na shirya za ka wanda in ba nan ka zo ba sai kai wata shida ba shi sai ka dawo arewa za ka gaishe tuwo dai misali ko dan wake ko tuwon shinkafa ko shinkafa da mai da yaji irin wannan abincin namu na hausawa ko gaji ana magana da hausa allah allah kake gaji wani wanda ya san kaduna ko zaria kai ta murna duk wanda yake zuwa kudu ya san wannan kana tsalla ko lakwajen ka fara ganin mutane da shiga irin ta arewa din sai ka ji wani aminci daban da saboda ka fara zuwa inda kuke da mujanasa kuka fara sabawa da juna in ka ga wani a can wanda a nan fa ba abin da ya haɗa ka da shi gari bai haɗa ku ba al'ada ba ta haɗa ku ba aƙida ba ta haɗa ku ba sai ga a can ɗan uwanka ne har sai ku yi ƙungiya ƙungiyar 'yan arewa mazauna ogomush amma wani ɗan kano ne wani ɗan kakiyayi wani ɗan zamfara wani kowa garinsu daban ba ka bane gaba ba ka a hotelin ana rayuwa za ga an haɗa ku ɗaki da wani amma ba za ka zauna ku da shi ba sai ka sauka ka tafi wani block saboda a can akwai wani mai irin tafarkin rayuwarka ko irin tunaninka idan ka ga da kyau 'yan mata sama a cikin kamfus irin inda muke rayuwa misali za ga ana ta wucewa babu wanda ke kula kowa amma duk wata mai niqab in ta ga wata mai niqab sai ta mata sallama ba su taba ganin juna ba ba su san fuskar juna ba mutum ta ga wata da irin shigarta za ta mata sallama idan tafiya ta hada su a bus sai ga sun fito su zauna kusa da junansu kuma har su fira idan haka suna jiran likita ko suna jiran lacca da haka har su saba saboda kowa ya ga alamar ɗayan yayi kama da shi ina fata mun gane jama'a to dole ana samun tafa'uli tsakankanin mutane haka wali ajali hadha al-asl waqa at-ta'assur wa at-ta'thir fi bani adama saboda wannan asalin ne aka samu at-ta'assur wa at-ta'thir wato al-akhd wal ata koyan dabi'a wane da daukar ta duk inda ɗan adam suka rayu musamman a wuraren da suke ainihin wato umam al-mukhtalita abinda ake ce cosmopolitan society ka ɗauka misali yanzu kamar ka ɗauki garin zaria za ka yi kasashe zuwa nau'in al'umma daban-daban yanzu 'yan cikin garin zaria cikin ganuwa zage zage ne ziryan hausawa 'yan cikin sabon gari baƙi ne ƙabilu daban-daban daban akwai hausawa akwai nufawa akwai yarbawa akwai inyamurai akwai kowace ƙabila za ka yi samun ƙabila sama da talatin watakila a cikin sabon gani. sai ga to yanzu a cikin sabon gari al'adun da ake yi ba za su yi a cikin gari ba saboda can akwai cakuɗeɗeniyar al'adu kowa yana kwaikwayon ta ɗaya. dan sabon gari a muciya ko kwantiresha ko hayin ojo wanda baban shi bahaushe ne mutumin kano zo kira ne ko mutumin zamfara za ka iya jin labarin ya aure inyamara ko suna soya da in inyamara suna so su aure sai ita kuma ubanta daga ifoma ya zo ko da iyayen ba su yadda ba su kuma za su cirje da sun yi aure har iyayen sakura amma ɗan cikin zaria ya isa ma ya zo da wannan magana gidansu su sai ya ga wata inyamura a department ɗinsu a maskon bai aura ya isa ba ya gwada wannan sai a yanka shi wannan tani ma ba zai bomi shi ba saboda al'ummar shi ba su zauna inda ake al'akhad wal asaba za ka ganin ɗan inyamuri kafuri a sabon gari ya iya fatiya ya iya salati ya iya in ya wani abu ya istirja'i kuma kafiri ne fa dan musulmi ya iya addu'a cuci saboda mene saboda zama jikin juna kuma zaka ga bai kyama waɗannan al'adun zaka iya ganin dan musulmi musamman da ake zafin nan yana yawo da sun gide ta daga biyar amma a cikin zariya fa bai yi ba hala wannan dan musulmin da ke sabon gari yake wannan abu hala dan musabaka ne ba amma zaka iya ganin shi ya fito haka amma a cikin zariya jahili bai sai fito haka ba za a kyare shi saboda babu wannan kusanci da juna waɗannan jama'a yanzu ibn tamiya fa ya koma sociology yana karantar da mu ilimi ne na tsarin ɗabi'ar ɗan adam da yadda abubuwa suke faruwa sannan sai alakanta mana shi da shari'a da kuma bayani akan cewa dole mu bi tsarin shari'a game da waɗannan abubuwan don kar su kai mu su baro don abin da ke faruwa shine daga ƙarke kamar yadda muka ambata duk ana yin wannan ne ala hisabin iman waddi addinin mu da imanin mu shike samun tawaya da ainihin barna don su kafirai da sauran waɗanda ba adini da su ba su wasu da wata asara dama su wa dura su da hiru ne ba yin so suke kai ka lalace sai ku tafi tare ba su zo su ga kayi riko da addini da aka kamar yadda muka faɗa tun farko wajibi ne musulmai su san cewa daga cikin abin da yake muhimmi a inda za su zauna dole su nemi neighborhood irin na musulmai irin na musulmai kuma masu ainihin aƙida da addini na ƙwarai hatta da anguwar yan bidi'a mun karanta a baya cewa bai halasta kana musulmi ka je ka shiga cikin anguwar da aka san yan ba bane ka je ka gida ya rasa saboda karke ko da kai ka tsira to ba dole ƴaƴanka da zuriya ta tsira ba ba dole bane an samu mutane da dama da suke masu bin shari'a Allah ne mutanen kirki ne amma ƴaƴansu ko na bayan sun samu tangarɗa saboda irin waɗannan yanayi kowa dai anan ya san tarihin abul hasan al-ashari wanda daga uto uban shi ne aka ɗauke shi agola aka sanya shi a cikin aƙida irin ta ainihin asha'ira sai daga baya Allah cece shi daga cikin aƙida kuma nan muna da labarin irin akidan lankwame da 'yan shi'a suka kawo ƙasar nan ƙoƙarin aure zawarawa don su mallake abubuwan da aka bari tare da zawarawan nan marayu su suka sa cikin shi'a kuma zawarawan ahalus suna suke wa wannan inda wani ahalus suna ya mutu sai a samu ɗan shi a anguwan sai zazzaki ya ba shi kuɗi ya je ya ta kashe ma yaya da sunan yana nuna mata shi mai tausayi mata kuma da raunin zuciya ko kuma ahlus suna da rashin tunani sai kawai mu rabu da shi ana nan sai ta gama idda ta kaba sai kawai yabo ko nawa aka ce sadaki sai sai aure ta ko an ce a'a danginta ta ce ta ji ta gani har sai da zai da ita sai to ai bazawara ce tana da yancin zabi bai lokaci kankani sai a ganta akan titi da yayan kuma mai shi'a wannan ya faru birtik a garuruwan kuma ya faru yana ma kan faruwa saboda mu kuma kowa so yake yin zai aure kawai sai dai a aure budurwa da shi in ba budurwa ba zai aure ba mu ba ma auren zawarawa ba ma auren zawarawa mu alu sunna musamman wanda wani ya muke bari muna tsoron ka a ce mun aure mata wani. wannan barna ne Allah ubangiji ya tsare mu za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi daga nan inda yake cewa آه، ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم واقتصال بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله